Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Laraba tara ga watan Fabrairun shekarar 2022. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta ce batutuwan tsaro da yawan juyin mulki a yankin yammacin Afirka na daga cikin batutuwan da shugaba buhari ya yi magana a kai a taron kungiyar tarayyar kasashen afirka da aka yi a ethiopia za ku ji karin bayani har ila yau za ku ji cewa kungiyar fafutuka ta tlp a jamhuriyar niger ta kudura aniyar gudanar da taron gangami a ranar juma'a mai zuwa ko da yake wasu kungiyoyi sun nuna fargaba kan wannan gangami muna kuma tafa da wasu rahotanni idan aka biyo mu a cikin shirin amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha wacce ta jibge sojoji dubu ɗari da talatin a bakin iyakarta da Ukraine. Macron ya shafe sa'o'i biyar yana magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin a birnin Moscow. Shugaban na Faransa ya ce tattaunawarsa da Putin ta taimaka wajen ganin an tabbatar babu tozarci kuma ba za a ci gaba da ruru ta tankiyar da ake yi a tsakanin Rasha da Ukraine da ƙawayen ƙasashen yamma masu goyon bayan gwamnatin birnin Kiev. Ko da yake Macron ya yarda cewa ba a kawo ƙarshen rikicin ba, yana mai cewa ta hanyar bin matakan yin barazana rasha ta yanke shawarar nuna matsin lamba a kan kasashen duniya kakakin fadar rasha ta kremlin dmitry peskov ya faɗa jiya talata cewa akwai alamun sanin ya kamata a shawarwarin da makaron ya gabatar wa putin amma kuma peskov ya yi fatali da hasashen da ake yi na cewa an warware rikicin an koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin iran da amurka game da farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya bayan da aka ɗauki hutun kwana goma amma kuma jakadu sun yi cikakken bayani kan ko sun kusa kaiwa ga warware manyan batutuwan da suka cije ba wakilai sun ce ba a samu wata nasara mai yawa ba tun bayan komawa tattaunawar a watan nuwamba bayan da aka shafe watanni biyar a sabon zaben shugaban iran mai ra'ayin riƙau ibrahim ra'isi a cikin watan jiya aka ƙara haɓaka tattaunawar amma har yanzu akwai wasu mahimman batutuwa da ba a warware ba kuma manyan ƙasashen yamma sun ce lokaci ƙanƙani ya rage kafin shirin nukiliyar iran ya ƙara ƙarfi wanda hakan zai mayar da yarjejeniyar dakatar da shirin ta 2015 mara mahimmanci kwana goma da suka gabata ne jakadu suka koma gida su ji hukuncin da iyayen gidansu na siyasa za su yanke da nufin hanzarta aikin da aka sa a gaba yayin da jami'ai daga iran da amurka rasha sin faransa jamus birtaniya da kungiyar haɗin kan ƙasashen turai suka fara yin tarurruka jiya talata a sigogi daban-daban nan take ba a san wani ci gaba da wani matsayi a siyasance da ya haddasa samu ba Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Sin ta gayyaci ƙarin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics. Tana mai ba da misali da nasarorin da aka samu wajen ɗaukar matakan kula da gasar. Kasar Sin ta faɗa a jiya talata cewa za ta gayyaci ƙarin 'yan kallo da za su halarci gasar wasannin Olympics na lokacin hunturu saboda nasarorin da ta samu wajen ɗaukar tsatsauran matakan kula da gasar a daidai farfajiyar da ta raba masu yin gasar da sauran jama'a sim ta sayar da tikitin kallon gasar ga jama'a ba saboda nuna damuwa game da yada cutar coronavirus amma sai ta zaɓi wani takaitaccen adadi na 'yan kallo waɗanda aka buƙaci da su yi biyayya ga tsatsauran matakan kula da kuma na yin rigakafin cutar. An ba da wannan sanarwar ce a wani taron manema labarai inda Huang wani jami'i da ke tare da ofishin rigakafi na shawo kan cutar na masu shirya gasar ya ce an kawo ƙarshen dokar hasashen da aka yi kafin a fara gasar cewa kusan kashi talatin cikin ɗari na 'yan kallon ne za su iya halarta a wasu wuraren fafata gasar. Za mu kawo ƙarin 'yan kallo bisa buƙata. saboda a halin yanzu an shawo kan cutar covid-19 a cikin farfajiyar gasar a cewar mr chun nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu leƙa najeriya inda bayan da ƙungiyar tarayyar afirka ta kammala taronta a addis ababa babban birnin ƙasar ethiopia tare da yanke muhimman shawarwari akan juyin mulki da ake yawan samu a yankin yammacin nahiyar da matsalolin tsaro da suka mamaye kasashe da dama malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya ya yi wa wakilinmu umar faruk musa karin bayani bayan da shugaba buhari dawo daga wannan taro wannan taro dai ba kamar na baya da aka yi ba shekara da ta wuce wannan shugabanni sun zo sun haɗu da kansu maimakon a ce ko a yanar gizo ko ta waya aka yi saboda annobar corona da ta hana yin taro kuma shugaban muhammadu buhari ya yi jawabi kamar yadda aka saba na shugabannin ƙasa kowa ya gabatar da jawabi nasa ya yi jawabi mai karfi akan damuwa muhimmiya guda biyu na farko akan matsalar tsaro da take addabar ƙasashen afirka kuma ganin irin dungun kuɗin da ƙasashen afirka suke kashewa wajen sayan makamai kuɗi da ya kamata a ce ana amfani da su don bunƙasa ƙasa don kyautata rayuwar al'umma sannan ya jawo hankali kuma ga wannan fituna ta jin mulki lantarki ta sake kunno kai a yammacin afirka ƙasa ana maganan wajen guda hudu yanzu haɓar da gwamnati gwamnati da yake zaɓaɓɓiya ce akan tafarkin demokradiyya wannan abu bai daɗi ba kuma an nuna rashin amincewa da haka da haka a zaman sa na can shugaban muhammadu buhari ya zama na tattaunawa tsakanin sa da shi prime minister na ethiopia abiy ahmed an tattauna matsaloli irin wanda suke damun ita kanta ƙasar ethiopia wannan yaƙi da suke da integrate da sauransu sannan ya zauna da ministan harkokin waje ta gini bisau wanda yake ita ce ta baya bayanan da aka kari a hambar da zaɓuɓɓiyar gwamnati kuma abin bai ci nasara ba ammar bayanin me ya faru kuma ya saurare su kuma ya ba da tabbacin cewa najeriya za ta haɗa kai za ta tuntuɓi ƙungiyar ecowas don a san mataki da za a yi don karfa demokradiyya sai kuma prime minister na palestine da ya zo shi ma aka tattauna da shi kuma kasan najeriya tana daga cikin ƙasashe waɗanda suke ba da goyon baya mai karfi ga kokarin da ake na kafa kasa yantacciya mai cin gashin kanta ta Falasɗinu shi ma ya saurare shi shi ma kuma ya sake jaddada matsayin Najeriya akan wani hutu cewa a lokaci ne da ya da kasa biyu za a yi Isra'ila ta ci gashin kanta Falasɗinu masu ci na su gashin kan wannan aka sai zabe da aka yi Najeriya majalisar tsaro ta ƙungiyar haɗin kan Afirka wanda yake dama muna ciki da kuma ma lokacin zabe ya yi kuma wannan aka sauran ƙasashen Afirka sun ga cancantar ya dace a sa Najeriya a wajen masu gwamnati. Kana ganin irin waɗannan matakai na amfani da karfin tuwo zai iya tasiri ko ko a duba a ga me yake sanadiyar irin wannan yunkurin na kifar da gwamnatocin dimokuraɗiyya domin a gyara su ta nan. Ito dama ita ƙungiyar haɗin kan Afirka ai tana da ma'auni da take lura shugabanni wanda suke ce ma peer review mechanism wato abokan zaman ka ko shugabanni daidai da kai su zauna su yi hukunci a kanka ba wai wani aka ɗauka ƙasa da kai ko sama da kai zauna faɗa wa juna gaskiya. Bayan maganar juye juye mulki matsalolin tsaro da Afirka ta yamma hoke fuskanta musamman Najeriya me tare Afirka za ta yi akan wannan kuma fiye da wanda ta yi a baya domin aga tasirin shi. A ba a ce ga wani abu da za a yi fiye da abun da abu. Banda dai katar cewa a nemi haɗin kai a faɗi tare a tashi tare. Domin idan har kowace ƙasa za ta ware kanta tana ganin barazana ci ga ita kaɗai ba tare da haɗin kan makota ba ba za a cimma nasara akan wannan guguwa ta suna da ta'addabi afirka ka baki ɗaya domin ba wai yammacin afirka kawai ake fama da shi ba a sassa daban-daban na afirka na yi kuma buƙatar shi ne a haɗa kai a haɗa ƙarfi wuri guda don ai maganin wannan fitina. Hakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu kenan. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. kamfanin kasar sweden mai kula da babbar motar da ta fashe sannan ta kashe mutane sha uku a watan da ya gabata yayin da take tafiya zuwa gudanar da aikin haƙar gwal na ƙasa da ƙasa a ghana ta keta dokar ajiya da kuma sufuri kuma an ci tararsu ta kuɗi dala miliyan shida a cewar ma'aikatar filaye motar dakon kayan tana dauke da abubuwan fashewa ne mallakin wani kamfanin madrid na maxim wanda za ta kai wajen haƙar gwal a cirano mallakin king cross gold corporation na toronto lokacin da suka yi karo da mai babur sannan ta kama da wuta ta kuma fashe inda ta yi raga-raga da gefen hanya sannan ta raunata mutane ɗari. a cikin jawabin maxam na farko tun bayan aukuwar lamarin a 20 ga watan janairu sun ki amincewa da ɗaukar nauyi sannan sun ɗaura alhakin hakan kan ɗan gwangilar gida da aka nemi jin ta bakin athens wanda cikakken sunansa athan Transport Service kamfanin sufurin ya yaƙi amincewa ya yi magana. A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a jamhuriyar Nijar yayin da kungiyar fafutuka ta TLP ta kudur aniyar gudanar da taron gangami a ranar Juma'a da ke tafi a birnin Yamai. Da nufin ta da mahukunta daga bacci akan matsalolin da ke da nasaba da lalacewar al'amuran tsaro. Wasu kungiyoyi na cewa tara ɗimbin mutane a wuri ɗaya a yanayin da ake ciki a ƙasar ta Nijar na iya zama barazana. wakilin murya amurka ya mai suleiman barma ya yi mana da karin bayani gangamin wanda kungiyar tunon lafash ta shirya gudanarwa daga karfe uku na ranar juma'a sha 11 ga watan fabrairu a dandalin place de la concertation da ke gabda majalisar dokokin kasa a nan ya mai wata dama ce da shugabannin kungiyar ke son amfani da ita domin bayyana wa hukumomin nijar damuwarsu a game da tarin matsalolin da suka ce suna addabar jama'ar wannan kasa a yau kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugabansu michael zodi kun gani a nijar sojawun annasaru na sun zo ne ba wai dan su keke mu ne ba dan arzikin mu ne suke sun zo nan ga muna tambaye su su tayya su su bar mu garin mu bayan wannan muna so mu kwatanta wallahi Niger babu demokrasiya tun dai akwai bambanci a wajen koti ya kamata wanda ya dauki arzikinmu ya kwashe arzikinmu an gano ya kwashe arzikinmu ya kamata kai shi wajen koti amma ba a nan ga yi wannan bayan wannan muna so a gaugauce mutane da aka kama dan sun so bakin mu cikin tahiyan kasa abin da ya kai mutum dari hudu suna kyan muka ce ya kamata a sake su demokarasi ya ba su hanya sai dai a wani abin da ke fayyace rarrabuwar kawunan da ke tsakanin jami'an farar hula wasu kungiyoyin na daban mambobin gamayyar convergence democratic a wata sanarwar da suka fitar sun gargadi mahukunta su hana gudanar da wannan taro saboda a ta su fahimta ba za a rasa wata manufar ɓoye ba bayan sa malam kabiru isa shine kakakin waɗannan kungiyoyi ba zanga-zanga ce ba wadda ke nuhin a tabbatar da demokrasi zanga-zanga ce ta neman da hargitsi cikin kasa saboda haka muke kira da wannan zanga-zanga a tsaida ta amma ai duk wani dan kungiyar hula ba zai ce a hana ta da wannan al'amari ba na demokarasiya mai su ba manufar ce ba manufar su ya za a yi al'umma ta hito hau wata manufa ta cika wadda shi ne gurin su ya za a yi a hambarar da mulki wanga kawai abin ya zamanto kwaikwayo ga sauran da kasashe ke a burkina faso a mali sai nan gine biso da allah bai sa abin ya tabbata ba kenan idan ka diba aƙida guda ce ko wacce ake so a tusa ma al'umma cikin kai a ci gaba da irin waɗannan abubuwa ai aƙida kenan kuma manufa kenan a ƙarshen watan janairun da ya gabata hukumomin birnin yamai sun soke wata zanga-zangar da ƙungiyar turnon lafash ta tsara da zummar kalubalantar gwamnatin niger da suke zargi da gazawa a fannoni da dama ciki har da sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci makamancin wannan mataki ya shafi jam'iyyar pendes mai mulki wacce ita ma magajin garin yamai ya hana magoya bayan ta gudanar da bikin cika shekaru 31 da kafuwarta saboda dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar coronavirus mako guda kenan bayan da shugaban kasa muhammad bazum ya yi wa wasu kungiyoyi alkawalin baiwa kowane dan kasa 'yancin gudanar da zanga-zanga muddin aka shirya abin ta hanyar doka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sule mummuni barma To idan muka sake komawa Najeriya, ana ci gaba da samun koma baya ga adadin mutanen da ke karɓar allurar kafin cutar corona. Duk da fafutukar da wasu ƙasashe a duniya ke yi na ganin jama'ar su sun karɓi wannan allurar. Hakan kuma na faruwa ne duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na ganin jama'a sun karɓi wannan rigakafi. Abin da ya sa suke ƙara azama wajen nemo mafita ga matsalar. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Kasashen duniya na ta fafatuka wajen ganin jama'ar su sun karɓi rigakafin cutar corona ta hanyar ɗaukar matakai daban-daban. Najeriya ma tana nata kokari na ganin jama'a sun karɓi rigakafin sai dai har yanzu akwai damuwa ganin yadda adadin masu karɓar rigakafin ke ja da baya a jihohin ƙasar. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da ke baya ga adadin mutanen da ke karɓar rigakafin. a cewar shugaban hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta najeriya dr faisal shu'aibu I have also observed that Sokoto State is not doing as well as it could do uh, in terms of COVID-19 vaccination. Haka ma mun lura da uh, cewa jihar uh, Sokoto ba ta yin abin da ya dace uh, wajen samun nasarar rigakafin cutar corona idan aka lura da adadin waɗanda ake yi wa rigakafin a jihar za a ga cewa sokoto tana cikin jihohin da ke baya akan haka ne muke son mu san ta yadda za mu taimakawa jihar mu yi aiki tare don ganin jama'a sun karɓi rigakafin to sai dai mahukuntan jihar sun ta'allaka ba bahaguwar fahimta da wasu ke da ita akan cutar akan abin da yasa ake samun koma baya duk da yake ana kan kokarin faɗakar da jama'a muhimmancin rigakafin kwamishinan lafiya na jihar dr muhammad ali ya ce suna kan ɗaukar matakan sauya wannan matsalar kaga duk waɗannan duk mutanen da suka yi kusan kimanin mutum dubu ɗari da ashirin da hudu a nan jihar sokoto babu wanda an ce ya samu wata matsala domin sanadiyar wannan allurar da ya doka so a bisa ga haka nan ne muke ganin ya kamata a riɓa nan alluran don mu ma mu samu ganin cewa an kau da sha'anin harkar corona a halin yanzu a kowane yini ana yin ma akalla mutum dubu ɗaya da ɗari hudu muna son wannan ya koma akalla dubu biyar ko wannan dai ba shine karon farko ba da hukumar kula da kiwon lafiya ta najeriya ta nuna rashin gamsuwa akan adadin jama'ar da ke ɗaukar rigakafi a jihar domin shekara ta da goma sha tara ma an samu rahoton cewa alƙalin masu nuna akwai koma baya ga rigakafin inda gwamnatin Bol da kansa ya gana da kwamitin kula da rigakafi na jihar. Waɗanda ke wannan aikin sun ba da tabbacin cewa za su kara eh, zage damce don ganin cewa an samu ci gaba a cikin wannan aiki mai muhimmanci eh, wanda inda aka fito eh, gaskiya abin akwai gyara kwarai da gaske amma yanzu daga matakan da za a ɗauka ya Allah da za a samu ci gaba kwarai da gaske. Sai dai har yanzu Dr. Faisal ya ce babu cikakkar gamsuwa akan rigakafin a Sokoto duk da makudan kuɗaɗe da mahukuntan jihar ke kashewa a bangaren na kiwon lafiya. Despite uh, the huge investment of uh, His Excellency uh, in primary health care, we're not seeing a commensurate uh, improvement uh, in terms of the indicators. Yanzu dai jami'an hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya tare da masu bayar tallafi na kasashen duniya na kan aiki tare da jami'an jihar domin ganin ko za a samu sauyi ga wannan matsalar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Gwamnati yanzu kuma ga aisha ma'azu da shirin ciwon mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace. irin kalubalolin da mata suke fuskanta a rayuwa a yau za a iya cewa kwaliya ta fara biyan kuɗin sabulu idan aka yi la'akari da irin nasarori da wasu matan suke cimmawa a fannonin rayuwa daban-daban dalilin da yasa a yau shirin ciwon ya mace zai yi shimfiɗa ne akan irin kalubalolin da suke janyo wa mata koma baya a rayuwa domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karbi bakuncin malama jamila dawud 'yar asalin ƙasar ghana da kuma hajiya hafiza usman ai sauraro lafiya to malama jamila a nan kasar ghana inda kike kamar wasu dalilai suke janyo wa mata cikas wajen samun nasara a rayuwa lamarin karatun koko sana'an mace koko abin da zai sa mace ta ci gaba ko abin da ke hana ta ci gaba gaskiya abin takaici ne mu buga misali da wani abun da shi da ya kamata a ce shi ne silan cin gaban mace to amma a aikace ko da yake ba kowa ba kuma ba ko ina ba amma a aikace wasu wurare da dama shi ke zama katanga tsakanin mace da ci gabanta shi ne mai aure gaskiya yana da ban takaici a ce mace da zaran ta yi aure karatunta ya saya in aiki take yi koya aikin yake halali ne ba haramci ciki a ce aikin ta dakatar koya al'umma za su ci amfani koya za ta samu lada mijinta ya samu lada bayanta a ce ta dakatar da wannan aikin koya ilin halalcin aikin ya ba haramci a Sa'an sa'annan a ce mace da zaran ta yi aure rayuwanta ta kare gaskiya wan ba addini ba ne ba addini ya koya mana wannan ba sa'annan in muka lura kamar yadda ake ce behind every successful man there is a woman in ka ga namiji da ya ci gaba cikin rayuwa rayuwan shi ta kyau ya zama abin alfahari abin buga misali to akwai mace kusa da shi to haka zalika kuma in ka ga mace ta ci gaba to maza ne suka mara mata baya saboda da wuya a ce mace ta ci gaba ba namijin da ya mara mata baya shi ya kamata mu yi hakuri muna barin mata duk lokacin da babu haramci mu na yau an cika sharuɗa na shari'a ka barta ta yi karatunta in dai babu wani matsala ka barta ta yi karatunta ka barta ta yi karantarwanta ka barta ta yi sana'a matukan an kiyaye sharuɗan shari'a shi zai fiye mana alhairi a jihar abubuwan da ke kawo mata ci baya kin ga akwai mata masu san jikinsu kuma at the same time wa'annan matan mata ne da suke so a musu komai kuma kin ga a zamanin yanzu mazan yanzu ba haka suke ba mu ba da misali da kaman matan plateau ke zaki nema abubuwan da ke kawo mana ci baya yana kawo damuwa da yawa sai ki gani ana nema a tuttushe miki hanya a ta ko ta wani hanya kin san wani lokaci mata ba su samu wannan matsayi da maza ke samu ko a gida ne a sa su karatu da sauransu za a ce mace komin karatunta za ta kare a gidan miji su abubuwan nan ya sa mata sun koma baya yawa amma a zamanin yanzu abin ya dan canza kuma su wa'in abubuwan yana sa mata koma baya sosai. to malama jamila gare ki akwai matan da suka yi zarra a fannonin rayuwa da suke birge ki. muka dubi lamarin muhawara da kuma gwagwarmayan da mata ke yi na ganin cewa sun samu ci gaba cikin rayuwa ba karamin gwagwarmaya ake sha ba saboda hatta kasaken ketare ko mu ce da turawa da ake ganin an samu ci gaba muka zauna muka duba fannoni daban-daban maza sun fi yawa cikin ma'aikata maza sun fi yawa kuma mata sun fi maza yawa a ko'ina shi sa abu ne wanda kowa na ganin laifin dan uwan shi ne amma cikin kowa akwai shi ko ina aka bi akwai shi ba kasafai ake samun mace wanda take zama abin abar alfahari cikin al'umma ba samun su kuma irin su kuma she an tona saboda me saboda irin wahalan da ake sha sannan a kai ga wurin shi yasa an muka duba turawa na da nasu karin magana larabawa na da nasu karin magana kaji bature ya ce if you educate a woman you educate a nation balarabe ya ce al'ummu madrasa in a'adatta ha a'adatta sha'aban tayyibal a araki in ka gina uwa kaman gari ka gina gaba daya ba mutum guda ka gina ba saboda yau an samu manya-manyan malumma ga ilimi ga koyarwa to amma 'ya'yansu irin tarbiyyar da suke son 'ya'yansu su samu ba su samu wannan tarbiyya ba saboda wake gina 'ya'ya a gida kafin yaro ya kai ga makaranta she an gina shi a gida yau in ka bude majalisi na neman ilimi ko na karatu ko na wani ci gaba in yaron bai samu tarbiyya a gida charity dey say begins at home in bai samu tarbiyya sosai a gida ba ya za a yi halarci wannan majalisi bai yiwuwa shi sa ana bukatan mata su yi ilimi su yi sana'a ba haramun ba ne a addinin musulunci mata su yi ilimi su yi sana'a saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mace na na khadija labarinta ba abu ne wanda yake ya buye muna ba shi me za mu ce game da matan abdullahi bin mas'ud tana cikin mata masu arziki wanda in lokacin zakka ya kai abdullahi bin mas'ud na shiga cikin gerin mazan da ke karban zakka a wurin matan shi sa'annan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matan da ake ce ma ummu sharif mace ne da ke abinci tana sayarwa akwai wanda ake ce ma ummu mubashir ummu mubashirin ga aikin noma take yi da kiwon dabbobi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi na kan shiga gonanta ya samu liyoyin itace ya samu shisa sunanta ummu mubashir tana kiwon dabbobi da kuma noma an muka duba asma bint abubakar ita ma aikin noma take yi haka matan suke akwai wanda ke ke aikin tela ta yi ma annabi dunki shi yasa a ta zamanin annabi an samu mata masu sana'a 'yan bangaren ilimi kuma ne ga nana aisha da ilimin mace bai da amfani ne da yawan addininmu kusan rabin shi da ya shafe To amma hadisai da yawa daga nana aisha aka karbo su kuma kenan karatun mace da sana'an mace yana da amfani sosai sa'annan muka duba bangaren ayyuka akwai wasu ayyuka da in ka lura inda hali da mata ya kamata a ce ma an saka wurin kamar a ce aikin gynecologist ya kamata a ce mace ne take wannan aiki to amma yau a waye gari ka kai matanka komin lullubinta komin suturta kanta ko da yake mun san darura ne amma me muke yi da zai sa nan gaba za mu samu mafita nan gaba a waye gari irin wayannan matsalolin da muke fuskanta mu daina fuskantar su a takaice shi sa mace ya kamata ta yi ilimi ta yi sana'a saboda ko ba komai sana'an mace wani na gani a ah, ai mijinta ya kamata ya kula da ita mace aka ce in tana gidanta babanta ko yayaninta maza in ta yi aure mijinta haka ne to amma yau muna cikin wani yanayi to hajiya hafiza menene muhimmancin a ce mata sun samu cigaba a rayuwa yanzu abin da ya sa kika ga mata suna kokari su ci gaba ba sa yadda a basu a baya kin ga na ɗaya rayuwa ya canza ba kamar na da ba kowace mace in ta yi aure baya ɗan lokaci kaɗan dole fa sai kin taimaka ma mijinki ko zamanin yanzu ba kamar na da ba ne dole ki fita ki nema in baki nema ba 'ya'yanki za su ji jiki don in salarin shi ba yawa ina zai sa kan shi bashi zai yi ta karba ai ke ma ba za ki zo haka ba kuma a maimakon ya bar ku ke kina wahala da yara wanda ke ma ki yi kwazon nema ko kuma a haka sai ki gani yanzu zamanin yanzu yara mata an fi tura su karatu da sauransu saboda me saboda ba kaman da ba maza in sun yi aure nasu suka sani maza in sun yi aure nasu suka sani matan kuma iyayensu suka sani so kin ga dole ki ga cewa samu canji saboda matan suna taimaka ma iyayensu kuma suna taimaka taimaka ma 'ya'yansu to wannan yana sa mata su yi ƙwazo ba sa so su zama cewa suna relying akan maza ko suna dependent akan su su musu komai ba komai zaki nema ba dole sai kin nema ma kanki inci ko ki yi karatu ko ki kama sana'a ko noma ne na jari da zaki ga sai samu kuɗi ko ki nema. To mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan aka kasance da mu zuwa mako mai zuwa za a ji ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya. da Aisha. To da fatan masu sauraro za su mana afuwa yau ba za mu samu dama kawo muku sharhin jaridun kamar ba da kuma wasu daga cikin rayoyin da kuke aiko mana. Amma ga bitar wasu daga cikin labaran duniyar da kuka ji. An ji cewa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha wacce ta jibge sojoji dubu ɗari da talatin a bakin iyakarta da Ukraine. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa auni lafiya.